a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ogun ta bayar wanda kuma kakakinta sufurtandan 'yan sanda olumuyiwa adejobi ya ba hannu na cewa yanzu haka an kama wasu mutane guda biyu mace da namiji da ake zargi suna da hannu a sace tsohuwar ministan kuma har ila yau tsohuwar 'yar majalisar dattijai mrs iyabode anisoluwa wanda ta shafe kwana bakwai kenan a hannun masu garkuwa da ita sai dai kawo yanzu kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos sufurtandan 'yan sanda dalapo badmos shi ma ya bayyana 切啊， yanzu haka rundunar ta kama wani mutum da ake zargin shine ya kitsa sace tsohuwar ministan na ilimi a jihar ta ogun wanda kuma aka kama shi a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan lagos a lokacin da yake kokarin shiga wani jirgin sama zuwa ƙasar dubai satan mutane dai ba sabon abu bane a tarayyar najeriya alhaji abubakar ibrahim dande shine shugaban kungiyar fulani na jamnati fulbe reshen jihar ogun ya bayyana cewa fulani ma basu tsira ba daga sace-sacen jama'a da ake yi inda kuma ake tilasta musu biyan diya bayan sun saida su kama daga shanu da kuma abin da suka mallaka so ana sace-sace mutana miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu ana tambaya wasu kuma su je su sake su haka so an haka dai ba iyaka to don haka muna nan muna yi mitin na addu'a ba abin da samu je mu je samu kama su tunda Allah sai kama mutum duk wanda yana cikin abun muna roƙo Allah Allah ya dawo da shi gida duk wanda ya yi kuma Allah ya sa ya shiga inda iri waɗannan mutum suka shiga. Kafin da ya rundunar 'yan sandan jihar ta Ogun ta bayyana ceto ita wannan tsohon minista da aka yi garkuwa da ita tun da farko sai da ta yi shelan ba da tukuicin naira miliyan biyar ga duk wanda ya tsegunta rundunar 'yan sanda inda za a gano ita wannan tsohon minista da aka yi garkuwa da ita. Kawo yanzu dai babu tabbacin cewa an biya kuɗin fansa da waɗanda suka yi garkuwa da wannan tsohon minista suka nema na kusan naira miliyan ɗari biyu duk ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar ogun alhaji abdulmajid ali ta wayar tarho ya citira inda wayarsa ba ta shiga duk kuwa da sakon karta kwana da na aiki masa ta wayarsa ta salula ko da yake a bangaren su kungiyar fulani a jihar ta ogun sun yaba da kokarin da rundunar 'yan sandan ke yi na kwato mutanen su da aka yi garkuwa da su a can baya kamar da shugaban fulanin alhaji abubakar ibrahim dande ya shaida mun ga wannan sai addu'a babu abin da samu yi in ba addu'a ba so muna nan muna yi mitin kwamishana dan sanda na garin ga mun gode allah mun gode sai so duk abin da ya sama ba gaskiya bai shiga ba duk mutane ne suke sata amma sati-satin mutane sun yawa amma muna roƙo allah yara mu da suna ciki allah ya dawo da su gida su so su change su ma su jara sunan dan uwansu baban yaji brown murai amurka daga lagos